شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga iko ne da yarda ta da amincewa ta ya sake nuna muna wannan rana ta asabar sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam idan haka ta tabbata a wannan masallaci mai albarka wanda aka samu suna da masallacin sultan sa'ad inda babban malaminmu a doktor jabir sani mai hula yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kamar yadda muka gani a jiya da yau wato buzurra sun kama shi amma gobe wa yanzu insha Allah ta'ala wato yana nan don ci gaba da wannan aikin nashi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shige muna gaba yayi muna yayi muna jagora ga wannan aikin ya sa mishi albarka shi kuma malan wayannan ayyuka da yake gabatarwa Allah ya saka mishi da alkhairi wace albarka da tamu gabaki daya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idan ba a manta ba wato a ce mun karanto su ayoyi wa'anda wasu suna magana a kan abin da ya shahi alƙiyama, inda muka ambata cewa wato a labarin wasu jama'a da yanayinsu wato har muka kawo ga wannan gaba inda malam yake cewa wato kasancewa akwai a cikin salihai ko kuma cikin bayan Allah akwai waɗanda ake musu bauta wato ba su ji ba ba su gani ba ma'ana ba tare da sun sani ba muka ce daga ciki akwai annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam sannan akwai uzairu akwai mala'iku wayannan dukkaninsu akwai wayanda wato kai musu bauta sun doke su a matsayin wato abin a matsayin allola gare su wanda wato mun san akwai mutane suna bautar abubuwa daban-daban wayannan su in muka diba ma wato sun ɗan yi kusa-kusa ga abin nan wato rashin tunaninsu na bauta wani Allah akwai waɗanda su shanu suka bauta ma za ka ga kamar irin wuraren indiya akwai wayanda su shanu su an matsayin allola gare su akwai wani daga cikin su cikin labarin cewa shi kwata-kwata wato bai nama nama Najeriya sai yaka tambaya ce wato me sai ya ce saboda Najeriya ana yankan shanu shi kuma ko da wasa wa dubi yadda ya ci abin da ya kabauta ma za a ga akwai wasu shaitan suka bauta ma ana kiran su wato abadatu shaitan saboda suna ganin shi shaitan a dadewa ce duniya wato an fare shi bai kamata irin abubuwan da aka ambatawa game da shi a ne mai wannan irin walakancin ba su kuma irin Egypt din an ce ana samun su sunan su abadatu shaytan wato masu bautar shaytan akwai wasu su kuma wato bera suka bauta ma ita an matsayin Allah gare su to kaga wayan wayan ga da ka bautar annabawa in muka diba su ma babu hankali tare da su amma sun ma dara wato wayannan ku kasancewa su wayannan wato bayan Allah wato ane musu bauta ba tare da saninsu ba kuma a baya mun karanta cewa wato da masu bautar da waɗanda aka wa bauta Allah madaukakin sarki ya ce duk za su zama wato makamashin wutar jahannama saboda haka Allah madaukakin sarki wato ya toge waɗannan yake cewa innal ladhina sabaqat lahumul husna haƙiƙa waɗanda wato kalmar yabo ta rigaya gare su minna daga gare mu almanzilatu wato shine daraja kamar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam kamar mahaifiya tai kamar uzairu waɗannan kamar mala'iku da mun ka ambata Allah madaukakin sarki yace ula'ika mub'aduna anha waɗannan kam wato mub'aduna ana nisantar da su an hawa tu daga wuta su ba za su shiga wuta ba saboda abin da aka yi musu na bauta ba su san da shi ba ba su da alaka da shi na'am la yasma'una wa hum fi Allah madaukakin sarki yace la yasma'una hasisaha wato ba su majin sautin ita wannan wutan kwata-kwata wahum khalidun Allah madaukakin sarki yace su madawwama ne fi mashtahat anfusuhum ga abinda wato rayukansu suke marmari minan na'imi wato na ni'ima ita ce wato aljanna na'am لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Alfazabul akbar wato tashin hankali, al’akabar wanda yake mafi girma, la ya hazuruhun Allah ya ce, bai bakanta musu wato rai. shi na mun ka ba da misali ce kamar a ce wani abu na bace kuma an tabbatar da nan cikin mutanen da an zaune wurin nan ya bace aka bida ba a gane shi ba sai aka ce to a ɗan binciki jama'a muka ce wanda duk yake da gaskiya wato shi bai ma abun nan hankali ne bai ma tashi rayuwa ta ba ta baci ga a ce a yi bincike saboda haka su akan wannan bautar da aka yi musu kasancewa wato ba su san da wannan bautar ba Allah madaukakin sarki ya ce wannan firgita ba ta ma abun nan ba ta ba ta tsorata su wa tatalaqahumul mala'ikatu sannan Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku wato na marhaban da su ma'ana suna lale lale da su inda khurujihim min al lokacin fitowarsu daga cikin kaburbura na lahun wato suna ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin da aka yi muku alƙawali fi duniya a duniya aka ce idan kun bi Allah maɗaukakin sarki kuka yi haƙurin waɗannan wahalce-wahalce na duniya a ce wato za a yi sallola za a yi abin nan asuba kana cikin kwana a tayar da kai lokacin azhar ko cikin sanyi ko cikin zahi haka la'asar haka magariba haka isha'i a ce a tahi makaranta a gane yadda aka gabatar da addini a je a yi kasuwanci don a samu kuɗin da za a tsayar da wato rayuwa ta tafi yadda ya kamata a je a sadar da zumunta a je a yi duk wani abu da ya kamata wanda wato zai taimaki mutum ga rayuwa ta ya saita mai ita don samun wato abin nan shiga aljanna duk yayi yi hankuri wato ya jumre ya ga wasu abubuwan da yaka bukata amma wasu haramun na dole wato ba zai aikata ba yana son su amma kasantuwa haramun na sai ya kange rayuwa ta ya yi hankuri kan alkawalin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna gaba ɗaya na shiga aljanna to lokacin da suka zo sai Allah madaukakin sarki wato ya ambata musu a abun nan mala'iku su tarbe su su labarta musu cewa haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin da aka yi muku alƙawali wato a duniya cewa in kuka bi Allah madaukakin sarki ku za ku samu babban rabo shine shiga aljanna na'am يوم يطوي السماء كغي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا Allah madaukakin sarki yace wato uzkur yawma nadawi samaa ka tayyis sijil sai ya zan wato yawma din nan mansubi bi wa abun nan uzkur muqaddaran qablahu sai ya zan uzkur wato ka ambaci yawma nadawi samaa wato yinin da muke nade sama wadda saman da muke kallo wadda wato bamu taɓa ganin iyakarta ba ba mu taɓa ganin ta yi wani abu na razana ba ba mu taɓa ganin an ce ta cage ba ta ɗan raunana a yi mata filista ko wani abu da ya kama da wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce to ka ambata musu ranar da za mu naɗe wato ita wannan sama ka tsayi sijil wato kamar yadda ake naɗe takarda ga wasu abubuwa wato na da aka yi rubutu kama an yi rubutu ga wasu takardu sai a naɗe takardun nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ranar ta kiyama kama haka nan gaba ɗaya wato za mu sama ashe kaga ranar kiyama rana ta da bai kamata a ce musulmi ko dai rana ya mance ta ba in dai wakka sama daga cikin abubuwan da zai gudana wato za a naɗe ta yadda aka naɗe takarda to yana da kyau a ce musulmi ya nemi wato wannan sama abin nan wannan tashin alkiyama cikakken tanadi don samun tsira a wannan ranar asijil wato yake cewa ismul lisahifa sahifa wato abin nan suna ne na as-sahifa takarda li'annahu ma'rufun fil lugha dan wannan wato abu ne wanda aka sani ga lugar larabci wakila wasu malamai suka ce wato as-sijil abinda aka nuhi da shi wato wani mala'iki ne yake sama ta uku kamar yadda imamu suddi ya faɗa wato a cikin abin nan kamar yadda imamu tsabari ya kawo a tafsirinsa ya jingina wannan ga magana ga imamu suddi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wakila wasu malamai suka ce ismu katibun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi wannan asijil, wato sunan wani marubuci na daga cikin marubutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil wato da an kace ga abun nan a takardu ko littattafai wato a jambu kitab kama huwa fi qira'atin wato jam'i ne na kitab kutub kamar littattafai da yawa kitab kuma wato guda kamar yadda abin nan wato imamu hafs da hamza da kisa'i da Khalaf wato suka karanta shi da wa kafin zamma sannan a watahun abin nan ita ma a yi mata zamma kitab sauran makaranta kuma wato suka karanta shi da yi ma ita wannan kafin kasara ma ta'un fataha sannan a sa alif bayan ta'un kitab haka sauran wato makaranta suka abun nan suka karanta shi kamar yadda muka ji alaranmu ya karanta malayin ce ai sahifatu bin adam wato takarda ce ta ɗan adam inda mautihi wato abin nan lokacin rasuwa ta yi Allah madaukakin sarki yace kama ana awwala khalqin kamar yadda wato muka fara halitta min adamin bayan babu ta nuridu to haka zamu mayar da ita wato Allah Maɗaukakin sarki duk halittar da yayi gaba ɗaya bai dibi design aka cewa bai dibe shi ga kowa ba sabanin sauran duk abubuwa wato da za mu ga wato turawa suna halittawa suna abun nan suna ƙagawa suna ƙerawa to za mu ga wato duk sai sun dibi wani abu ɗaya daga cikin halittun Allah wato sannan su abun nan sannan su yi shi kamar suna cewa suna ba da misali in mun ka dibi wato irin abun nan siffar jirgi za ka ga wato yana kama da wani kihi wanda aka ce makarayi wanda za ka ga wato kamar siffa haka nan yake kamar irin motocin ga wato ya dukulkula wadda aka ce ma ya bushiya dori to ita ma in ka dibe ta za ka ga wato ta yi kama da bushiya wadda mun ka sani to haka idan ka dibi wato abubuwa kamar ga waya da muka amfani da ita yanar gizo to ai kamar mun dai san irin yadda gizo ka abun nan wato abun nan jan zare wato ya kai shi wani wuri ya zan yana amfani da shi to za mu ga duk wani abu wato wanda mutum zai yi in ka diba wato ya dibi wata halitta ta Allah subhanahu wa wato ya yi kwaikwayonta ya kera wannan abun da yake son ya kera amma shi Allah maɗaukakin sarki duk wata halitta da ya yi wato baya da bukata ya dibi design ɗin da wani ya yi wato ya abun nan ya aiwatar da shi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce kama ba da ana awwala halƙin kamar yadda wato muka harar da halittu min adamin bayan babu su nu'iduhu Allah maɗaukakin sarki ya ce wato haka za mu mayar da su ma'ana duk wani wanda ya mutu tun lokacin annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa waɗanda za su mutu a ƙarshe to gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zai tattara su a fitar da su kabari a maishe su wato yadda suke wannan abu ne mai sauki ga Allah madaukakin sarki kuma mu kwantar da hankalin mu ɗaya mu iya gano wannan yanzu duk Najeriya kila har yanzu ba a samu wanda ya yi mota ba amma saboda wato yau da gobe idan an ka kawo ta za ka ga wato wayanda ka haɗa ta mu ne muke haɗa ta in mashin na za ka ga wato mu ne ka haɗa shi in ma wani abu ya warwace ko wani notu ya babbanye za ka ga wato wanda yake bakanike masani ga abun kai tsaye za ka ji ya ce maka abu kaza ya samu matsala kuma da an diba za a ga wannan abun ne kuma da an maishe shi wato sai abu ya tahi kai tsaye babu wata matsala to kaga in mutum wato zai iya gano irin waɗanga abubuwa ya gudanar da su yadda ya kamata to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya yi mutum ɗin ya yi duk abin nan abin da ma mutum ka yi wato duk bayi ne na Allah kaga wannan bai kamata a ce ya zama wani abin mamaki ga mutum cewa Allah yana tayar da halittu wato bayan ya kashe su Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'adan alaina wato wannan alƙawali na muka ɗora maka wannan wa'adan wato an nasbance shi da abun nan wa'adana wanda shi wa'adana din za a kaddarta shi wato kenan wa'adana wa'adan mun yi alƙawali alƙawali wanda wato muka ɗora maka mu na tabbatar da wannan sai ya zan mu'akkadun limadmuni ma qablahu ya zan wato yana karfafar da abin da ya gabace shi wato shine nu'idu hudin nan ya zan wato wannan yana karfafar da shi cewa da Allah madaukakin sarki yayi zai mai da halittu wato bayan abun nan bayan ya halitta abin nan bayan an mutu gaba ɗaya za a mayar da su yadda suke Allah madaukakin sarki yace wa'adana wa'adan wato mun yi alkawali alkawali akan tabbatar da haka sai ya zan wa'adana din nan wato zai karfafar da abun nan a abun da ya gabace shi inna kunna fa'ilina ma wa'adana Allah ya ce haƙiƙa mu wato masu aiwatar da abin da muka yi alkawali ne ba wani abu da zai hana akwai hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku mai da hankali innakum tuhsharuna ila llahi hakika ku za a gargada ku gaba ɗayan ku a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba takalma ba tuwahi ba kaciya irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Aisha radiyallahu anha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mata da maza za a haɗu wannan rana babu wanda wato yake da taggo babu wanda yake da wando ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata yake Aisha ki kama kanki wannan gumurzu da za a yi wato ya yi ƙarfin han mutum ya kula da mace ba ta da sutura ko kula da ko ka kula da namiji bai da sutura ko yanzu wato an kai wata gamamma ba ka ma iya gane wato kana da sutura ko wangana a kusa gare ka namiji akusa kusa gare ka ko mace ba ka iya ganewa to ballantana wannan yinin da an ka sha karanto muna ayoyi irin abubuwan da za a gamu da su da wahalhalu wanda har sai an nemi ceto ga annabawa da yawa su kuma annabawan nan da aka ambata duk wanda aka lalabo ya ce a taigawa ne ku diba irin matsayin kowane annabi daga cikin annabawa amma saboda irin firgicin wannan yinin za a lalabuwan wanga ya ce ku tahi inda wani a lalabuwan wanga ya ce ku tahi inda wani a lalabuwan wanga ya ce ku tahi inda wani har a kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ce ni nike da wannan ni aka tabbatar ma wannan kuma ko shi sai ya tahi ya yi hadanci ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya roƙi wannan a tabbatar da shi. kaga wato yini na da bai kamata muna wasa da shi ba ko kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama yace tabbas wato za a tayar da ku ba takalma ba ka abun nan ba sutura ba kaciya kama bada ana awwal halkin nu'idu kamar yadda wato muka fara halitta haka zamu mayar da su ai mu ga duk wanda aka haifa ba mu taɓa samu a tarihin duniya ba wanda aka ce shi gashi an haihe shi da taggo ne da wando da hulla da takalma ko an taɓa samu Allah madaukakin sarki yace yau gashi wala wallahi qad jitumuna furada haƙiƙa kun zo muna ku wato ku kaɗai menene laƙwada ji tumuna farada? haƙiƙa kun zo muna wato ɗaiɗaiku kama kun awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon lokaci to haka za a kasance yadda baka zo da komai ba duniya haka ba za ka koma da komi ba saboda haka da kaga Allah ya baka dama ta dukiya to kai kokari wannan dukiyar ka sarrafar da wato ka so mai tsoka cikin taimakon addinin Allah shi abin da zai taimake ka duk wayannan abubuwa mun sha karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da aka tattali mutum wato aka tai da shi kabari abubuwa guda uku za su rake shi na farko dukiya ta za ta raka shi ‘yan uwa ne za su raka shi tare da aiki ne wato su uku kenan da dukiya ta da ‘yan uwa ne duk za su dawo za a bashi wato daga shi sai aikin da ya aikata saboda haka wata rana aka kawo wata akuya gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wato an kai sadaka da ita sai ƙawa guda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tambayar Aisha ina sauran akuyan nan tace mai ai duk an rabe saura kafa guda yace ai duk akuya na nan wagga kafa kawai abba ta mu ba saboda haka duk wani abu da ka tara ma magada to in Allah ya yi maka arziki cikin magadan nan a samu wanda zai dan ɗibi dukiyar nan yana sadaka wato ya nemi maka addu'a akan wannan abu amma wani daga ranar da kan mutu wato shi kenan ya mance da kai yanzu ya shiga tunanin abin da zai samu waɗanne hanyoyi zai bi don shi ma ya yi kuɗi in ba a yi hattara ba wato ya mance da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ce wato za a tayar da ku ba takalma ba tuwahi ba kaciya kama bada ana awwal khalqin nu'idu a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan su inna wa'dallahi haqq ayyuhan su inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud wala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu wato kaga alif da lam din gadan da yake cikin annasu ya da kowa da kowa ba kebe kowa ba inna wa'dallahi haqqun haqiqa alqawlin Allah gaskiya ne duk abinda Allah ya kwadi ba wani wanda zai tashi tabbatacce ne ko ka yadda ko kakka yadda wato haka take Allah ya ce fala tagurrannakumul hayatud dunya kada wato rayuwar duniya ta ruɗe ku ku hita batun bauta Allah ku hita batun zuwa makaranta ku hita batun sadar da zumunta ku hita batun duk wani aiki na alkhairi ku bi duniya Allah ya ce kada ku bari wato wagga rayuwar ta duniya ta ruɗe ku ba komi ce ba mun san akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wagga duniyar da kuke gani inda ta yi darajar fiffikin sauro da Allah bai shayar da kahiri ita ba ko da kwadal guda na ruwa da Allah bai shayar da kahiri ita ba kaga she in ka doke ta sama sama wato yanzu yanzu wagga 2019 da muke ciki to kai wani filanin wato na shekara 30 masu zuwa ko 25 masu zuwa to ka sassauto ba mamaki cikin awa uku ko hudu ko sakan goma sha biyar za ka rasu saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa fala kumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta doke muku hankali ku bar Allah subhanahu Ta'ala, ku dawo ku bi Allah madaukakin sarki wala ya kumul garur Allah yace al garur wato mai rudarsuwa shine shedan tunda ya taɓe son ya kai kowa ya taɓe, Allah ya ce wala ya kun kada ya rudar da ku billahi ya raba ku da Allah subhanahu wataala saboda haka kaga wannan duk jawo hankalin mu na akai ga mayar da hankali wato ga ayyukan da suke gaba gare mu na'am inna Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna shaitana lakum aduwan haƙiƙa shaiɗan maƙi ne wato gare ku, bai son ku. Fattahi aduwa, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ku riƙe shi a matsayin maƙi, kada ku taɓa ɗokan wato yana son ku, koda da da kirani. inna ma yad'u hizbahu kawai shedan yana kiran wato runduna tai a kowane lokaci wato don su zamo cikin waɗanda za a sakawa wuta shi kullum wato guri na yana ai ire-iren wayannan ne kuka gani wato a musulunci akwai wayanda aka cewa ga abu kaza na shari'a ba a karɓar shaidunsu saboda mi saboda sun ɓace. Tun da sun ɓace yanzu wato batattu suka bida muna ganin wato ko ga hukunci na shari'a ga abinda wato ya shahi abin nan abinda ya shahi wato haddi duk wanda aka wa wato bulala an kama shi da laihin shan giya ko an kama shi da laihin zina ko wani abu da ya kama da wannan in an kai mai buloli to in an ka ce gawa ne shi ma an kama shi to in ya tuho ya ce lalle ina shaidu to in an ka zo in alkali ya san kai ne ba zai yadda da shaidu ne ba saboda tun da shi ya aikata wannan laihin abin da yake karkari ya samu wato sun yi yawa wane yayi wane yayi damuwar da gare sai ya zama wato takau to shi shedan tunda ya halaka kullum abin da ya fata ya samu waɗanda za su halaka tare da shi Allah madaukakin sarki yace ku rike shi maki ba yadda za a yi su Allah ya kare mu daga sheri ne na'am ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah madaukakin sarki yace wala qad katabna fi zaburi wato haƙiƙa mun rubuta a cikin zabura wasu malaman tafsiri sun ce ita dai wannan zaburar ta annabi dauda alaihi salatu wassalam bi ma'ana wato a nan wasu kuma suna cewa azzaburi din nan ana nuhin wato alkitab sai zan shi kuma alkitabu din jinsi ne ma'anar shi wato alkutub haka wasu suke fassarawa kamar yadda malam ya fassara anan. wato mun rubuta wato cikin abin nan ai kutubul munazzala kutubullahil munazzala wato sune ne littattafan Allah maɗaukakin sarki da aka saukar min ba'adin zikiri wato bayan taura, wasu kuma suna fassara shi ai atta zikiri wato bayan tunatarwa wal irshadil makatubu fihi da shiryarsuwa wadda wato aka rubuta a ciki annal ardad duniya cewa wannan ƙasa ta duniya au ardal janna ko kuma wato abin nan ƙasa aljanna yarithuha ibadiyas salihun Allah madaukakin sarki yace wato bayina wayanda suke na kirki su za su suka abun nan su za su gane ta saboda haka wato ita wannan abun nan shi musulmi ko kuma mu ce musulmai duk lokacin wato da suka rike Allah suka tsaya akan addininsu to duk wata ƙasa da sun ka samu kansu wato za ka ga su za su rike ta za ta zama ƙarƙashinsu su suke shugabancinta amma duk lokacin da wato suka gulɓata addininsu da wani abu na daban za ka ga wato sun koma baya ana walakantar da su ane musu yadda aka ga dama ai ko wasu wato walakanci da muka ganin wato wasu kasashe suna fama da su da ma kasan mu ga wasu abubuwa wato barin Allah subhanahu wataala da muka yi shi ya jawo muna irin wayannan abubuwa zaka ga wasu abubuwa da musulmai ka aikatawa ko su wayanda ba su san Allah ba wato bakin su annabi saboda haka duk lokacin da musulmai suka bi Allah suka tsaya ma Allah madaukakin sarki to shugabanci na komi da komi wato zai kasance gare su amma idan suka ba Allah madaukakin sarki to sai Allah ya turo wato waɗanda ba ruwansu da musulunci ba su ma kiyayya ma su kai da su wato ya sallada waɗannan akan su su yi ta basu wahala to Allah madaukakin sarki yace mun tabbatar da haka na cewa wato ƙasa ta duniya ga fassarar wasu malamai ko kuma ta aljanna Allah maɗaukakin sarki yake cewa yarithuha ibadiyas salihun wato bayina na kirki su suke gane ta almu'minun wayanda suke mummunai al'amiluna na taa wayanda kawa Allah madaukakin sarki da'a bayamlikuna dunya wal akhirah sai ya zama sun mallake duniya sun mallake lahira ko yanzu wato zaka ga in ka diba wani irin yadda Allah ya suturta shi ya bashi kuɗi kaga kuma ayyukan ga na ibada ya ma ka su to tun nan zaka iya gano wato akwai bambanci kuma mu karanto tarihin sahabbai saboda zaka ga so da yawa kaga ganin talakawa idan suka ga masu hali sun wuce sai ka ji sun ce wato ku ci nan mu kuma mu ci can to in ka yi wasa wato za su ci nan kuma su riga ka cincan in muka karanta tarihin sahabbai za mu ga mafi yawansu manya-manyan masu kuɗi na duk wani abu da ya tashi na addini in jihadi na za ana za ka ga su an gaba in wajen ba da kuɗi su aka zo ga taimakon addini za ka ga wato kuma su an gaba to ashe in ka yi sakaci wato ga wanda Allah maɗaukakin sarki yabba dukiya, kai Allah ya aje ka talaka kakke bautar Allah, saboda kana ganin tunda Allah ya yi ka talaka, ai shi kenan kai baka da wata matsala, to sai ya ci nan ya ci can. Saboda haka su sahabbai da suke kullun aljanna ita an gaba gare su, wata rana wayanda suke talakawa hadisin da muka sani suka kai ƙaran masu kuɗi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama. Suka ce ma annabi, masu dukiyar ga sun kwashe lada gaba ɗaya mu sun ban mu haka nan kaga in kai wato sakaci ka kai baka da kuɗi kuma ka ki tsayawa ka wa Allah bauta yadda ya kamata to ka dinga karanta tarihi saboda haka wato karanta rayuwar sahabbai tarihin rayuwar sahabbai yake da cikakken muhimmanci ga rayuwar kowane musulmi saboda kakan abin nan mayar da hankali ga wasu abubuwa da kaka sakaci gare su ka gano hakikanin wato ba haka nan suke ba suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama masu dukiyar ga sun kwashe lada gaba ɗaya sun rike wato hannunsu ga su yadda duk muka salla haka suka salla yadda muka azumin ga haka suka yi in hajjina na haka suka yi in umrata haka suka yi in wani aiki na suna gaba gaba sun ma wuce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wasu abubuwa ya ce ku je ku yi in kun ka aikata wayannan za ku cin musu suka je su kuma wayancan masu halin sai suka samu labari su ma suka ci gaba da aikatawa suka sake kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce fa wannan abin da ka ba mu fa da mun ka kawo ƙararsu akan wannan matsalar suna nan suna aikata wayannan ayyuka Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yi hakuri wato wannan falala ce da Allah yake basuwa ga wanda yake so to duk irin yanayin da kaga ka samu kanka kai hankuri da yadda Allah madaukakin sarki ya aje ka bai mance da kai ba ya san da kai duk lokacin da ya so yalwata maka in ciwo na gare ka in wani abu in menene duk lokacin da ya so waiwayo ka wato zai waiwayo ka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa cewar da Allah madaukakin sarki yayi annal arda yarithuha ibadiyas salihun yace wato arada ardal kuffar abinda Allah madaukakin sarki yake nuhi anan wato ita ce ƙasar kafirai yabtahu hal muslimun wato musulmai za su bude ta wa hadha hukumun min yake cewa wannan hukunci na daga Allah madaukakin sarki bi izharid din wato ta hanyar bayyanar da addini nai wa izajil muslimina da kuma daukakar da musulmai saboda haka Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa inna hadhal qur'ani yahdi lil lati hiya aqwam هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Allah madaukakin sarki yace inna hadhal qur'an haqiqa wanga alqur'ani da aka baku yake ga hannunku yahdi lillati hiya aqwam wato yana suwa ga hanya wadda take tsayayya madaidaiciya wa yubashshirul mu'minin yana wa kuma mushabbin nan mummunai bishara allazina ya'maluna salihat wato wayanda suke aikata ayyuka masu kyau anna lahum ajran kabira cewa lalle suna da lada wadda take wato abun nan mai gwadi wadda bai kamata mu yi sakaci da karantarwa alqur'ani ba na'am inna fi hadha la liqawmin Allah madaukakin sarki yace inna fi hadhal qur'an haƙiƙa wato a cikin wannan alqur'ani mai girma la wato akwai abun nan iyassuwa ga abun da ya gabata ai iblagu zalikal wa'd isar da wannan alƙawali da Allah ya yi na gadar da ƙasa ga bayin Allah wato na kirki wa hukumun minallahi kuma da hukunci daga Allah maɗaukakin sarki li busharatin don gabatar da bushara li qaumin abidin ga mutane waɗanda suke wato masu bauta Allah wanda ya dace amilina masu aiki bima anzala alaihim rabbuhum wato da abinda ubangijin su Allah madaukakin sarki ya sauke fi kulli waqatin wahinin a cikin kowane lokaci malai ce fal wa'du thabitun alqawli tabbatacce na wal hukmu hukunci kuma abin zartassuwa ne bi sharɗil amali minhum da sharɗin idan sun yi aiki na'am wama arsalnaka Allah ya ce kuma bamu aiko ka ba ya Muhammad illa rahmatan lil alamin wato sai don jin kai ga halittun duniya ga baki ɗaya mutane da aljannu da mala'iku da wanda ba na kwarai ba da mumini duk annabi sallallahu alaihi wasallama wato rahama ne gare su ya zama rahama wato ga abun nan wasu matsaloli da suka faru na girgizar ƙasa da kuma wato shahi kahirrai da jinkirta abun nan azaba gare su da jinkirta tumbuke su duk wannan Allah madaukakin sarki bai aukar da wannan ba saboda abun nan wato albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yake cewa ka a au annahu sallallahu alaihi wa sallama ko annabi sallallahu alaihi wa sallama kana rahmatan amma wato ya kasance rahama gamammiya min haizu innahu ja'a li yus'idahum tasadda yazo don ya taimake su in inittabahu wato idan suka bi shi wanda duk bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk wani abu da ya gani wato shi ya ja maka ne na. qul innama yuha maɗaukakin sarki yace ce kulka ce ya Muhammad inna ma yuha ilayya kawai ana yowa sako zuwa garan annama ilahukum ilahun wahidun cewa lalle abin bautan ku abin bauta ne guda fa hal antum muslimun ko za ku miƙa wuya ga wannan abin bautan abin nan naku wato malamai suka ce nan fa hal antum muslimun tambaya ce amma tana da ma'anar umarni, ma'ana abin da aka nuhi aslimu ku miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki fa'in فإن fa'ul alam آذنتكم ala Allah maɗaukakin sarki ya ce in tawallau an zalika, idan suka juya suka ba da baya akan wannan faƙul Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce, Azantukum wato ine muku sanarwa, ma'ana a alamtukum bil harbi, ine muku sanarwa da cewa wato akwai yaƙi, ala sawa'in akan wato daidai da daidai, ko kuma suna cewa wato alamtukum ina sanar da ku ina sanar da ku anni ala sawa'in ni ina akan daidai wa in adari wato sannan yake cewa ni ban sani ba in din nan wato nafiya ce aqribun am ba'idun ma tu'adun abinda aka yi muku alkawali kusa yake ko nesa yake wato ni ban sani ba min azabi wato na azaba awul qiyamatil mustamilati alaihi ko kuma alkiyama wadda ta kunshe wannan gaba ɗai wa inna ma ya'lamuhu Allah kawai Allah madaukakin sarki yake da sanin wannan na'am innahu ya'lamu ya'lamu innahu ta'ala ya'lamu al-jahra min al-qawli haqiqa Allah madaukakin sarki wato ya'lamul jahara shi yake sane da abin da yake bayyane min alqawli na magana wal fi'li innahu ta'ala haqiqa Allah maɗaukakin sarki ya'lamul jahara yana sane da duk wani abin da yake bayyane min alqawli na magana wal fi'li da aiki minkum gare ku wa min gairikum da kuma ku, wa ya'lamu ma taktumun kuma Allah madaukakin sarki yana sane da duk wani abu da kun ka koyi amtum ku kanku wa gairukum da ku min sirri wato na abin da yake boye na wa in alimi la'allahu fitnatan lakum wa mata'un ila in wa in la'allahu wain adari وَمَتَاعٌ yace kuma ni ban sani ba la'allahu tayu ai ma alamtukum bihi abinda ni sanar da kushi, shi min ta'khiril azabi wato na abun nan jinkirin azaba walam yu'lam waqatu wanda ba a san lokaci ne ba fitnatul lakum wato jarrabawa ce gare ku don Allah maɗaukakin sarki ya ga yadda za ku aikata wa mata'un ilahi ko wani ɗan jin daɗi na na wani lokaci wanda wato yake ƙayyadadde. Na'am. قال yake cewa wato bil alif bainal qaf wal lam sigatul madi qala wato yaci wal fa'ilu sai zan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qira'atin ga wata qira'a kuma qul bi sigatil amri wato da sigar fi'ili amri ai ya muhammad wato in aka karanta qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace in aka karanta kuma qul wato kace sai zan umurni na Allah ya bashi ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi hukum ya Allah kai hukunci baini wa baina mukazzibiya tsakani na da waɗanda suke ƙaryata ni bil haqqi da gaskiya wa rabbuna rahman ubangijin mu wato shine Allah wanda yake mai rahama almusta'an wanda aka bi dan ga garai alama ta sifuna ga abinda kuke siffantawa min kadhibikum na ƙaryar da kuka yi alallahi ga Allah fi qaulukum kamar ga cewarku, Allah maɗaukakin sarki ya rikiɗa, da ko kuma ku ce wato ga ni annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahir kamar suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana sihiri ko kuma su ce alqur'ani waka ne ko wani abu da yayi kama da wannan to duk Allah ya karba wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ka wannan an hallakar da su a badar da irin yakin khandak da hunain da sauran wato wurare wannan shine ƙarshen wannan sura muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda aka karanto daga farkon ta zuwa nan inda aka yi daidai gaba ɗaya Allah ya ba mu lada malam da ke yi da mu daga saurare wuraren da kuma aka yi kurakurai Allah ya yi mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya wa rayuwar mu albarka ya shiryar da mu ya shirya mu iyalin mu ya ƙara mu rayuwar malam albarka ya saka mai da alkhairi ya ƙara mishi ikhlasi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kamar yadda muka waɗi insha Allah gobe malam yana tare da mu alhamdulillah Allah ya saka malam Usman Shehu wa muku da alheri ke um, tambaya ta farko yana tambaya wannan tana cikin koman tambayar da ake yawan yi cikin Ramadan. mutum ne wanda yana azumin Ramadan ya kwanta ya mafarki har yayi janaba ko hammani ya fito masa ne da hukuncin azuminsa an sha gaya mutane cewa mani cikin mafalki baya kan azumi idan mutum ya yi mafalki yana saruwa mafalki ba gaskiya ba ne don haka abin da kai mafalki kana yi a cikin mafalki ba a nema hukunci akan saka fili don haka wanda ya mafalki cewa ya yi saruwa hamman ya fito masa da azumi azumin sa yana nan lafiya lau kawai sai wankan janaba ya ci gaba da ibadarsa mai tambaya na gaba ke cewa ko ya halatta mutum ya ba wani kuɗi ya juya su yi kasuwanci su rinka ringa raba riba daidai wannan shi aka ce man mudaraba ka'idar kasuwanci akwai abin da mudaraba ko musharaka kana da dama in ba da naira dubu malam sai ba da naira dubu mu haɗa yi kasuwanci sai mu raba riba ko kuma a'a malam sai shi adda experience da kasuwanci sai ni hadda kuɗi sai ni in ba da kuɗi shi kuma sai ya kuma ni da experience ne sai kasuwanci sai mu raba shi an mudaraba zai zama ni na ba da kuɗi shi kuma ya ba da abin da ya na zuwa kasuwanci zai a raba riba ko daidai ko kuma bisa an aka tsara ba dole sai daidai ba yana cewa to ni da kuɗi zan doki kashi biyu kai ka doki kashi guda za a raba uku ni daya kai daya dukiya a mai zama ta kashi daya wannan yana cikin littafin musulunci da yawa mai son karin bayani sai karanci littafin alwajis su kisun da kitabul aziz tambaya ta karshe wanda yayi zina ranar sallah ya matsayin azumin sa na ramadana kaga wannan kan sai dai mu ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ka ƙara ramadana ranar da ake son ka cika da ambaton Allah dukkanin mu babu abin da Allah ke so a wannan rana kan mu ta ambaton Allah amma wannan rana ce za ka ga mutane na ta lalace kwanakin su suka yi wata daya suna rike da azumi za ka ga an ba mata suna ta yawo a wannan yini za a lalace ta rana ba ta lalace ba sai wannan yini haka wannan ba ƙalubale ba ne. ba mu sha babu azumi kana ramadana amma dai ka banka babban lehin da ka da Allah yana da girma kwarai da gaske don zina tana da zunubi amma ba ta kai ranar sallah mun san cewa akwai ranakun da suna da girma a wurin Allah akwai wuraren suna da girma a wurin Allah mutum ya saba ma Allah a gida ne ya fi sauki bisa ga saba ma Allah a cikin masallaci gara ka gidan gidanka kai sa takalmi da a ce ka to masallaci daki Allah kai sa takalmi barawan takalmi masallaci bai ɗaya da barawan takalmi an gida ya yi lalacewa wanda za a cewa dakin Allah zai kawo takaka to haka wanda ya yi zaɓo a sokoto yana da zurfi amma bai kai wanda ya gari maka ya sabo ba haka wanda ya sabo a wata rana bai kai daidai da a yi sabo a ranar sallah ba ranar sallah rana ce mai girma ranar idi rana ce mai girma da ya kamata a girmama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta. da Allah subhanahu wataala ya mana maganar watan Ramadana da ya kare sai ya ce in mu haka ya karshe mu ambaci Allah a wannan yini haka ne muna magana akan ranar layya kwanakin mu layya sai ce fa idza qadaytum manasikakum sai ce fadhkurullaha ka zikrikum baba duk wannan lokaci lokaci ne na ambaton Allah don haka mu kokari mu nisanci saba ma Allah dama shi na riga daure shi to shi kuma da an bayyana shi ya ci takeici irin da muka samu kokarin zai yi linka mana zurfai da zamai domin ya goge waccan lanar mu samu cikin ramadana domin mu yi hasara mu yi kokari mu nisanci shedan kan mutum ya sa'a Allah a cikin watanni kan ku zamo kana bauta Allah ne cikin ramadana kadai muna fata Allah ubangiji ba mu ruwa masu albarka Allah ubangiji ya saukan mana da alheri Allah ya nisantar da dukkanin bala'i da musibobi a ƙasar mu da jihohin mu Allah malam da ya ya Allah ka mai da shi lafiya Allah ubangiji ka ƙara mana rayuwar malaman mu na sunna albarka Allah ubangiji ka zaunar da ƙasar mu lafiya shugabanninmu Allah ka ba su ikon wa talakawa adalci masu kuɗin mu Allah ka ba su ikon taimakawa ‘yan kasuwa mu Allah ka ba su ikon sassabci matasan mu Allah ka shirya mana da su Allah ubangi dukkanin mulki ne ya san matsalar ko Allah ka magance masa Allah ya san damuwa ko Allah ka yaye masa Allah masu ƴaƴa daga cikin mu Allah ka taya su tarbiyya wa'anda ba su da ƴaƴa Allah ka ba su ƴaƴa na gari masu rufata daga cikin mu Allah ubangiji ka ba su hali abin halal na ciyar da su wa'anda ba su da mata nan daga cikin mu Allah ubangiji ka hore musu abin yin aure ya Allah dukkanin mata da ke gida suna naƙuda ko suna rashin lafiya ta ciki Allah ka saukar da su lafiya Allah ƴan matan mu da ba su da mazaje Allah ka ba su mazaje na gari rabbana la tusil qulubana ba'da idh wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira